Uh, to um, hajiya halima wannan rana eh, ta yau ɗaya ga watan oktoba rana ce da take da mahimmanci a tarihin najeriya kuma kamar yadda muka sani shine duk irin rana makamancin yau a kasashe suna yin murna don samun yancin kayi amma idan muka duba abubuwan da ke faruwa a najeriya shekara hamsin da uku da suka wuce da samun yancin kayi ni a tunanina kuma mutane da yawa da na yi magana da su shine ba mu da wasu dalili ko ba mu da dalilan da zai sa wai mu yi wata murna saboda idan kika duba tattalin arzikin ƙasa kika duba yadda ake gudanar da abubuwa kika duba yanayin harkar tsaro kika duba yanayin harkar ci gaba kika duba yanayin harkar kiwon lafiya da dukkan sauran abubuwa na ci gaban al'umma za ki ga cewa kasar ci baya ma kawai take yi saboda hakan nan ina gani wannan rana rana ce da ya kamata da a ce an yi murna amma babu wani abin da za a nuna a ƙasa a ce wannan shine ci gaban da aka samu banda irin yawan jama'a da ake kashewa kullum da irin yanayin taɓarɓarewar harkar tsaro da yanayin wanzuwan cin hanci da rashawa da yanayin taɓarɓarewar eh, tattalin arzikin ƙasa musamman ma a ƙauyuka da eh, ƙaruwan talauci da rashin aikin yi da taɓarɓarewa wajen ɓangaren eh, ilimi kusan wata da watanni yanzu gashi na malaman jama'a suna yajin aiki sai idan cika duba za ki ga cewa a gaskiya a duk da cewa an samu yancin kayi shekaru aro-aro da suka wuce babu wani abu da za mu iya nuna a ƙasa kusan ma za a iya cewa gwamnatocin da suka biyo bayan mulkin mallaka zaluncin da suke yi da kuma yanayin kamun ludayinsu ya ma turawan mulkin mallaka munana. Yau wato amma Amina Hassan Gamawa idan aka duba ta wani wani za a ga cewa da mulkin Nasara gara mulkin kai shekara hamsin da uku kenan da 'yan Najeriya ne ke mulkin kansu su da kansu. To haka ne tabbas 'yanci ya fi komai duk da cewa turawa ba su suke mulki ba amma idan kika duba manufofinmu da yanayin tattalin arzikin kasan da yanayin yadda arzikin kasan yake tafiya za ga cewa har yanzu turawa duk da su sun tafi shugabannin da suke kan mulki a yanzu kusan dukkan manufofinsu da yanayin abubuwan da suke yi suna yi ne don su daɗaɗa wa ainihin tsofin turawan mulkin mallaka eh, rayi ba wai suna yi ne don su daɗaɗa wa jama'ar ƙasarsu ba tabbas 'yancin kayi ya fi mulkin mallaka ba ma wanda zai haɗa a ce kai kake um, mulkin kasarka kai kake da yanci na walwala da faɗa a ji a kasarka ya fi a ce wani ne daga wata ƙasa ya zo ya mallake ka ya zo ya gallaza maka amma abin tambaya shi ne meye ne shugabanninmu yanzu haka suke yi don ci gaban al'umma meye ne suke yi don ganin cewa sun samar da tsaro meye ne suke yi don ganin cewa sun samar da aikin yi wannan demokradiyya da muke ta magana a kayi da samun yanci da muke magana a kayi wani alfanu ya kawo wa jama'a shine abin da ya kamata mu tambayi kanmu tabbas akwai hanyoyi da kuma bangarori da aka samu ci gaba mutane za su ce miki a yanzu kowa yana da waya a hannunsa a yanzu in ka je ka birane an yi manya-manyan gine-gine da sauransu ba ta yaya wannan ya taimaki talaka Najeriya masu kuɗi suna daɗa yin kuɗi talakawa su talauci yana da karuwa a kansu shine ni abin da nake magana a kai